Zababbun ayyuka Bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi a tayyibin tahirin. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin zababbun ayyuka. Shirin da kan yin dubi ga ayoyin alkur'ani mai tsarki game da hadisan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan sarkaka waɗanda suke bayani dangane da zaɓaɓɓun ayyuka da kuma kyawawan ayyukan musulunci da su ne Allah maɗaukakin sarki ya sanya a matsayin kyakkyawar hanyar samar da rayuwa mai kyau a zaman duniya da na lahira. Masu saurare a shirin da ya gabata mun yi bayani kan mahimmancin ɗabi'ar kyakkyawar niyya. To shirin na yau zai bayani ne kan ɗabi'ar yawaita kyakkyawar niyya a rayuwa da kuma nisanta daga mummunan niyya da neman sharri domin yin haka na daga cikin kyawawan ɗabi'un musulunci amma kafin nan bari mu saurari tanadin da aka yi mana akan faifai. masu saurare shirin na yau zai fara da hadisin manzon rahama muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka inda yake cewa babu fata sai ga alkhairi mai yawa to wannan riwaya ta zo ne cikin littafin ja'fariyat har ila yau cikin wannan littafi an rawaito hadisi daga shugaban mummunai ali bin abi talib alaihi ya ce idan ɗayanku zai yi fata to ya kasance fatansa na alkhairi ne kuma ya yawaita shi domin shi Allah mai buwaya ne mai karamci a cikin littafin fiqhur rida an rabaito wani hadisi daga Imam alaihi salam na cewa niyyar mumini ta fi alheri ga aikinsa domin shi mumini yana niyyar abu mafi alheri da aikinsa kuma domin shi yana niyyar alherin da ya fi ƙarfinsa kuma wacce ba zai iya aikata shi ba har abada a nan duniya. Masu saurare hadisai da dama sun shiryar da mu cewa daga cikin rahamar Ubangiji yana taimakawa masu irin wannan kyakkyawar ɗabi'a wajen idiraki ko kuma samun abin da za su iya aikatawa na alherin da suka yi niyya aikatawa cikin gaskiya da kuma ikhlasi. Hakika shek Mufid cikin littafinsa a Mali ya rawaito hadisi daga shugaban mu imamu Ja'far Sadiq alaihi na cewa hakika Allah madaukakin sarki ya kaddara taimakonsa daidai gwargwado da niyyar su. Idan bawa ya kyautata niyyarsa to taimakon Allah zai cika a gare shi kuma wanda kuma niyyarsa ragaggiya ce taimakon zai kasance ragegge daidai gwargwado da niyyarsa. A cikin littafin Amali na shek Tusi an rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk wanda ya niyyar aikata wani abu da Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da shi Allah zai bayyana masa shi kuma ya yassare masa aikata shi har ila yau cikin littafin fiqhur rida alaihi salam an rawaito hadisi daga Imam alaihi salam na cewa babu wani bawa da zai kudur aikata alkhairi har zuwa ranakun da ya ƙudiri aikata wannan alkhairi su zo face Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana masa alkhairi kuma babu wani bawa da zai ƙudiri niyyar aikata sharri har ranakun da ya ƙudiri aikata wannan sharri su zo su fice face Allah maɗaukakin sarki ya bayyana masa sharrinsa masu saurare a bangare guda wasu hadisai na daban sun tsoratar da mu kan mummunan sakamako na mummunar niyya da neman sharri wato fatan abin da babu yarda Allah tabaraka wa ta'ala a cikinsa. Hakika cikin littafin amali na Sheikh Tusi an rawaito hadisi daga ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce duk wanda ya kudur niyyar aikata aikin da ya kasance da akwai fushin Allah cikinsa Allah tabaraka wa ta'ala zai bayyana masa abin da zai sanya masa baƙin ciki. kuma hakika mummunar ɗabi'a na neman sharri ga mummuni yakan yin sanadiyar rashin samun karɓuwar aiki na mutum ko da kuwa aikin alkhairi ne a cikin littafin fiqhur rida alaihi salam an rawaito hadisi daga imam alaihi salam na cewa Allah tabaraka wa ta'ala baya karɓar aikin bawan da a cikin zuciyarsa akwai wani mummunan nufi ga mummuni har ila yau niyyar sharri na daga cikin ababen da suke rage arzikin bawa a yayin da kuma kyakkyawar niyya take ƙara arzikin bawa a cikin littafin mahasin an rawaito hadisi daga shugabanmu imam sadiq alaihissalam ya ce duk wanda ya kyautata niyyarsa allah maɗaukakin sarki zai ƙara masa arzikinsa a cikin littafin iqabul amal an rawaito hadisi daga imam alaihissalam na cewa haƙiƙa idan mumuni ya ƙudiri niyyar aikata zunubi sai a hana masa arzikinsa. Masu saurare barkanmu da sake saduwa kuma kada a sha'afa shirin na zo muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ci gaban shirin zai bayani ne kan ikhlasi a cikin niyya. Wato mumini ya yi ƙoƙari wajen sanya kusanci da kuma neman yarda Allah a cikin aikinsa. Alamar wannan kyakkyawar ɗabi'a kuwa ita ce kada bawa ya yi ƙoƙari wajen neman yabo a aikin da ya yi saboda Allah. Hakika babban malamin nan masanin Allah ibnu Fahad al-Hilli da kuma Sheikh Abul ar Arrazi cikin tafasirinsu sun rawaito hadisi daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Hakika cikin kowata gaskiya akwai gaskiya kuma babu wani bawa da zai cimma wata gaskiya kamar ikhlasi yadda ba zai so ba a gode masa bisa komai akan wani aiki da ya aikata har ila yau daga cikin girman arbakar da ke tattare da ɗabi'ar ikhlasi shine samun rabota da soyayyar Allah maɗaukakin sarki wannan shine abin da hadisin ƙudusi da aka rawaito cikin littafin Sheikh Ibn al-Futuh ar wanda aka fi sani da tafsirin Ruhul Janan da mana albishir rashi an rawaito hadisin ne daga batu bin Yaman ya ce na tambayi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka dangane da ikhlasi sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka ya ce na tambayi irin wannan tambaya a wajen mala'ika jibrilu alaihi salam sai ya ce allah maɗaukakin sarki ya ce ikhlasi sirri ne daga cikin sirri na da nake sanyawa a zuciyar wanda nake so kamar yadda yake ikhlasi mabuɗin karɓar ayyuka ne an rawaito hadisi daga shugabanmu imam bakir alaihissalam ya ce bawa ba zai kasance mai bautar allah hakikanin ibada ba har sai ya yanke dukkanin fatansa na neman yabo daga wajen halittu a wannan lokaci sai maɗaukakin sarki ya ce wannan aiki an yi shi ne domin ni sai allah ya karɓe sa cikin karamcinsa ya zo kuma cikin wani hadisi na ƙudisi wanda aka rawaito cikin littafin fiqhur rida alaihi inda a cikinsa aka ce Allah tabaraka wa ta'ala na cewa ni ne mafi alherin shariki kuma duk wanda ya yi shirka da ni ga wani na cikin wani aiki ba zan karɓe shi ba sai dai wanda ya kasance an yi shi ne kawai don ni kaɗai. Har ila yau daga cikin girman albarkar da mai wannan kyakkyawar ɗabi'a zai samu. Hakika hadisai da dama sun bayyana shi a matsayin mafi girman ni'imar Allah madaukakin sarki ga mutum. kamar yadda ya zo cikin hadisin da aka rawaito daga shugabanmu imamu ja'faru sadiq alaihi salam ya ce Allah maɗaukakin sarki ba zai gaggauta yi wa bawa da ya kasance cikin zuciyarsa akwai wani Allah kuma mafi girma da karamar ayyuka shine kusanci ga bautar Allah maɗaukakin sarki. A cikin littafin kafi an rawaito hadisi inda a cikinsa aka tambaye shugaban mu Imamu Ja'faru Sadiq alaihi salam dangane da faɗar Allah maɗaukakin sarki. Sai dai wanda ya zo wa Allah da tsarkakakkiyar zuciya wato suratul shu'ara'i aya ta tamanin da tara sai imam alaihi ya amsa da cewa tsarkacacciyar zuciya ita ce wacce ta haɗu da ubangijinta babu soyayyar kowane kowa a cikinta face ta Allah maɗaukakin sarki dukkanin zuciyar da akwai shakku ko yi wa Ubangiji kishiya a cikinta ta faɗi, kuma haƙiƙa bayan Allah na gari sun zaɓi zuhudu ne ko kuma gudun duniya a cikin wannan duniya ƙararriya domin su danganta zukatansu da lahira masu saurare har ila yau daga cikin albarkar da ke tattare da ɗabi'ar ikhlasi ga Allah maɗaukakin sarki a dukkanin aikin da mutum zai yi shine gaggauta samun sakamakonsa kuma hakika do abin da ya kasance saboda Allah yana tofo ko kuma mu ce tofo yake hakika to cikin littattafan almahasin da kafi an rawato hadisi daga shugaban imam Muhammad Bakir alaihi ya ce babu abin da ya bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya face ƙarancin hankali sai aka tambaye shi yaya hakan zai kasance ya ɗan ma'aikin Allah sai amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce haƙiƙa bawa zai aikata wani aiki wanda akwai yarda Allah a cikinsa kuma yana nufin shi da wani Allah da ya aikata wannan aiki saboda Allah da ya samu abin da yake bukata cikin gaggawa daga wajensa. masu saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo ke a nan za mu dasa aya sai kuma a mako na gaba da ra Allah za a shi mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Muhammad awal Usman Kunya ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu.